Hukumar kula da wasan ƙwallon kafa ta duniya FIFA ta zantar da hukuncin haramtawa ɗaya daga cikin jiho kan wasan kwallon kafa a Afirka kuma tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta ƙasar Ghana mai suna Kwasi shiga dukkanin al'amuran da suka shafi wasanni na har abada. Bayan haramcin da hukumar ta yi masa zai kuma biya tarar kuɗin da ya kai ma fan dubu ɗari uku da casa'in. FIFA ta ce ɗaukan matakin ya biyo bayan samun sadatai ne da laifin cin hanci da rashawa da kuma karya wasu ka'idojinta. FIFA ta soma binciken kan tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta Ghana ne bayan da Anas Armayawo Anas wani ɗan jaridan da ya ɓadda kama ya ɗauki hotonsa a lokacin da yake karɓar cin hancin dala dubu sittin da biyar daga gare shi sai dai tsohon shugaban ya musanta karɓar na goron inda ya ce an haɗa hoton ne domin ɓata masa suna. kan wannan dambarwa ta tilastawa kwasi sauka daga mukamansa da suka hada da shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar ghana da matsayinsa na mataimakin shugaban hukumar kwallon kafa na nahiyar afirka a cap da kuma barin matsayinsa na ɗan majalisar koli ta hukumar kula da wasan kwallon kafa na FIFA. Hukumar FIFA ta ce wannan dakatarwan ya shafi dukkanin waɗansu wasannin ƙwallon ƙafa kama daga nan cikin gidansa na Ghana da kuma wasannin ƙasa da ƙasa. Iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin BOA huta lafiya.